daga nan birnin washington a gundumar columbia sashin hausa na murya amurka ke magana akan mitoci 60 49 da kuma 41 a matsakaicin zango a birnin yamai da ke jamhuriyar Najeriya za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5 sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalot FM da kuma niyya a birnin Kwanni sannan masu sauran mu a Ghana za su isa mu a tashar FM ta Alpha Radio da ke kuma si baya ga haka a yaushe muna nan a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a barkanku da asuba yau talata 17 ga watan Yulin shekarar 2018. Shirinmu na karfe 6 na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chad kuka lalubo kai tsaye wato karfe 5 kenan agogon Ghana ɗayan dare a nan Washington DC da farko ga kanin labaran duniya. Shugaban Amurka ya ce bai ga wani dalili da zai sa ya amince Rasha ta yi shishigi a zaben Amurka na 2016 ba. jiya litinin majalisar dokokin kasar masar ta zartar da doka da za ta wa 'yan kasashen ƙetare izinin zama 'yan ƙasa muddin suka aje kuɗi da ya kai naira miliyan 150 gwamnatin Trump ta shigar da ƙara gaban ƙungiyar da take sa ido kan harkokin cinikayya ta ƙasa da ƙasa inda take ƙalubalantar ƙasashen China, ƙungiyar tarayyar Turai, Canada, Mexico da kuma Turkiya. To kanin labaran duniyan kenan. Rundunar sojin Najeriya ta Operation Lafiya Dole ta musanta rahotannin da ke cewa an kashe mata dakaru da dama a yankin Bama da ke jihar Borno. kwamandan ofishin lafiya jole major general rogers nicholas kenan wanda ya ce babu wani jami'in soja da suka rasa sai dai kawai wasu jami'an su daya daga cikin karamin soja da wani babban soja guda ɗaya da suka ji rauni to ko me kwararru a fannin tsaro ke cewa dangane da adadin 'yan sandan najeriya lura da rubanyar al'ummar kasar 'yan sandan najeriya sun yi kaɗan za ku ji dalilin su kamar kowace ranar talata aliyu mustapha sokoto zai gabatar da shirinsa na tsaka mai wuya amma fa duka sai kun sha labaran duniya wanda sahaba imam aliyu zai karanto mana yanzu jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labarai shugaban amurka donald trump tsaye gefen shugaban rasha vladimir putin ya ce bai ga wani dalili da zai sa ya amince rasha ta shigiya zaben amurka wadda ya kai shi ga zama shugaban ƙasa ba duk da cewa manyan hukumomin leƙen asirin amurka sun hakikance cewa hukumomi a moscow sun yi haka wakilan majalisar dokokin amurka ba su yi wata wata ba daga duka jam'iyyun biyu suka mai da martani kan matsayin na shugaba trump inda suka ce sun kaɗu da nuna takaicin ganin ya gaza goyon bayan hukumomin leƙen asirin amurka a taron manema labarai na haɗin gwiwa da ya da shugaban na rasha tilas shugaban na amurka fa ya gane cewa rasha ba ƙawar amurka ba ce in ji kakakin majalisar wakilan amurka paul ryan ɗan republican ya faɗa a cikin wata sanarwa da ya bayar tilas kuma amurka ta dukufa wajen ladabtar da rasha tare da kawo ƙarshen mummunar hare-hare da take wa tafarkin demokuraɗiyyanmu in ji ryan Sanata John McCain wadda jiddin yana suka ga Trump ya ce taro da manema labarai da aka yi yau a Helsinki ma'ana jiya kenan. shine mataki mafi zub da mutunci da wani shugaban Amurka ya taɓa yi da za a iya tunawa. barnar da rashin basira da girman kai da nuna ƙauna ga shugabanni 'yan kama karya ba misaltuwa. Shugaban kwamitin harkokin waje a majalisar dattijan Amurka Bob Koka ya ce kalaman Trump ya sa ana yi wa Amurka kallon kanwar lasa, kuma a wasa hakan ya sa wannan lokaci ya kasance mara daɗi ga ƙasar mu. haka su ma 'yan jam'iyyar democrat ba su yi wata wata kumbiya ba a nasu martanin shugaban marasa rinjaye chuck schumer daga jihar New York ya ce shugaban na Amurka ya goyi bayan matsayar Putin kan dukkan itifaƙin da hukumomin leƙen asirin Amurka suka yi. Ya amince da maganar KGB maimakon bayanan da maza da mata ma'aikatan CIA suka yi. Dan majalisar wakilai daga Virginia ɗan Democrat Gary Connolly ya faɗa ta shafin Twitter cewa Trump ya samu sabon aiki shine kakakin ma'aikatar harkokin wajen Rasha. a halin da ake ciki kuma jiya litinin jami'an fbi sun kama wata 'yar kasar rasha mai igirarin ita 'yar rajin mallakar bindiga ce a rasha mai alaka da kungiyar kare 'yancin mallakar bindiga ta amurka nra a takaice kan zargin makarkashiyar kutse cikin kungiyoyin siyasar amurka a zaman wani yunkurin hukumomi da ke moscow na samun biyan bukatun kasar yar shekaru 29 da haihuwa maria butina ta bayyana a gaban kotun tarayya jiya litinin din inda aka tuhume ta da laifin zama yar koren gwamnatin rasha a amurka ba tare ta shaida a tony general kuma ministan shari'a na amurka ba jami'an amurka da na neto a afghanistan sun karaita rahotanni a kafofin yada labarai cewa shugaban amurka donald trump ya umarci manyan jami'an diflomasiyya su nemi yin shawarwari kai tsaye da kungiyar taliban a wani yunkuri na farfado da shawarwari da kungiyar ta mayakan sa kai da zammar kawo ƙarshen yaƙin basasa ko kuma yaki da ake a ƙasar na tsawon shekaru goma sha bakwai jama'a amurka da na afghanistan da dama sun tabbatar da wannan rahoto kamar yadda jaridar new york times ta faɗa amma jiya litinin kwamandan mayakan neto a afghanistan janar na mayakan amurka john nicholson ya ce ina son sake jaddada sanarwar da sakataren harkokin wajen amurka mike pompeo ya fitar yana cewa duk shawarwarin wanzar da zaman lafiya zai hada har da batun makomar dakarun ƙasa da ƙasa da kuma kuma amurka shirye take ta yi aiki tare da ƙungiyar taliban gwamnatin afghanistan da jami'an ƙasar domin samun zaman lafiya da wamammiya ya ce an karkata maganar da pompeo ya yi jiya litinin majalisar dokokin kasar masar ta zartar da dokoki ciki har da ɗaya wacce za ta baiwa 'yan kasashen ƙetare izinin zama 'yan ƙasa muddin suka ajiye kuɗi dala dala dubu ɗari hudu kimanin naira miliyan ɗari da hamsin a wani bankin ƙasar. Hakan zai dogara ne idan ma'ajiyar wato idan mai ajiyar kuɗin ya ƙyale kuɗaɗen a bankin na tsawon shekaru biyar kuma ya ci gaba da zama a Masar. 'yan majalisar sun ce waɗanda za su ci gajiyar wannan shirin ba za su samu izinin shiga ko 'yancin siyasa ba sai bayan waɗannan shekaru wasu 'yan majalisa da masu sukar lamiri a kafofin sada zumunta a masar din sun zargi shugaban kasar abdul fatah el sisi wato da sai da 'yancin zama ɗan ƙasar masar ga masu zuba jari labaran duniya ke sauraro daga nan sashin hausa na murya amurka a nan washington dc Gwamnatin Trump ta shigar da ƙara a gaban ƙungiyar da take sa ido kan harkokin cinikayya ta ƙasa da ƙasa inda take kalubalantar ƙasashen China, ƙungiyar tarayyar Turai da kanada da Mexico da kuma Turkiyya. Wakilin Amurka kan harkokin cinikayya Robert Latiza ya ce ramuwar gayya na ƙara kuɗin fito kan kayayyakin Amurka da ya kai kuɗi dala miliyan dubu ashirin da miliyan ɗari biyar da ƙasashen suka yi da cewa ba sa bisa ƙa'ida. Gwamnatin ta Amurka ta dage cewa karin kuɗin fito da ta'aza tun farko kan ƙarafa da dalma suna kan ƙa'ida saboda batun ya shafi tsaron ƙasa, amma matakan gayyar sun saba ƙa'ida. tun farko a jiya litinin asusun ba da lamuni na duniya wato imf ya yi gargadin cewa ci gaba da ruruta rikici kan harkokin cinikaya zai iya barazana ga farfadowar tattalin arzikin duniya tumbudin wuta da wani tsauni ko dutse yake yi hawa iya afka wani kwale-kwale dauke da yan yawon bude ido a daidai wurin da dutsen tsawon watanni biyu yanzu yake aman wuta lamarin ya jikkata mutum ashirin da uku yan kwana-kwana sun ce wata mace yar shekaru ashirin da yan kai tana cikin mawuyacin hali saboda ta samu karaya a cinya suka kara da cewa an kwantar da mutane goma sha uku a asibiti yayin da sauran aka musu jinya kuma aka sake su nan take jami'ai suka ce fasinjoji suna cikin wani kwale-kwale ne da ke kai mutane dab da inda talgen wutar da ke fita daga dutsen yake malala zuwa cikin tekun pacific jaman hukumar 'yan kwana-kwana suka ce bindigar ta huda rufin kwale-kwalen ta bar wani wagegen rami hakan ta lalata dakalin jirgin wannan kwale-kwale labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc To a Najeriya bayan da rahotanni suka yi ta nuni da cewa an kai wani hari akan dakarun Najeriya da ke aikin wanzar da zaman lafiya a yankin karamar hukumar Bama a jihar Bannin kasar. Hukumomin tsaro sun musanta waɗannan rahotanni waɗanda suka ce an kashe dakarun ƙasar sama da ashirin a wani hari da mayakan Boko Haram suka kai akan sojojin Najeriya. Daga Maiduguri. One one soldier they were injured. Kwamandan ofishin lafiya Jole Major General Rogers Nicholas kenan ke karyata wani batun da kafafen yada labaran yanar gizo ke kwarmatawa na cewa an kashe wasu daga cikin rundunar sojojin Najeriya da dama sannan kuma wasu sun ɓace wanda ya ce babu wani jami'in soja da suka rasa sai dai kawai wasu jami'ansu ɗaya daga ciki karamin soja da wani babban soja guda ɗaya da suka ji rauni an ba haka ba babu wanda suka rasa babu kuma wanda ya mace a wani hari da ake cewa an kai a wani kauye na karamar hukumar bama da ke jihar borno ya ce ina son ja hankulan ku game da abubuwan da ke faruwa musamman ma na ganin cewa an kai wasu hare-hare ne guda biyu a wannan yanki daya a garin jili wanda operation last hole ke rike da shi da kuma wannan yanki na kwakwa da ke karamar hukumar bama wanda mu muke rike da shi kuma zai muku bayani ne kawai game da abin da ya faru a wannan yanki amma na bangaren arewacin borno ba karkashi na suke ba ba na hurumin yin magana a kai don kwamandan su zai zo ba da jimawa ba kuma zai muku bayani game da abin da ya wakana a wancan wuri. ya ce a lokacin da muka fara aikinmu a wannan wurare mun kauda 'ya'yan kungiyar boko haram da ke tsugune a wasu irin waɗannan yankuna wadda har ma mun kashe wasu daga cikin su sai dai mun fuskanci matsalar rashin kyakkyawan yanayi kun san muna cikin yanayi ne na damuna saboda haka wasu motocin mu sun kafe cikin taɓo a kuma lokacin da muke kokarin cire motocin namu daga cikin tabon ne sai yayan kungiyar boko haram suke kokarin kai mana hari amma ba samu nasara ba don kuma mun tsare yunkurin su na kokarin kai mana harin yace mun samu mun uh, cire sauran motocin namu da suka kafe sai dai har yanzu wasu guda biyu suna can a cikin tabo kuma muna can muna ci gaba da gudanar da ayyukanmu yace sai dai akwai karamin soja guda da kuma babba guda da suka samu raunuka wanda kuma yaƙi irin wannan hakan na faruwa ya ce akwai kuma ɗaya daga cikin ofisoshinmu da kuma sojoji guda uku da suka ma waɗannan mutanen kwantan ɓauna wanda suka samu nasarar tarwatsa wasu guda goma da makwato makaman yakin su an kuma tambayi major general rogers nicholas ɗin ko akwai wasu makamai na jami'an sojan da suka ɓace sai amsa da cewa ya ce yayan ƙungiyar boko haram da sun yi kudin tafiya da dukkanin makamanmu amma mun taka musu birki da yanzu hakan dukkanin makamanmu na hannunmu babu guda ɗaya da suka samu tafiya da shi kafafun yada labaran yanar gizo na ta bayyana cewa rundunar sojan najeriya ta rasa jami'anta guda 28 da ma wasu motoci da suka ce 'yan kungiyar boko haram din sun kwace wanda kwamandan operation lafiya dole major general rogers nicholas ke karetawa haruna dauda biyu muryar amurka daga maiduguri a najeriya Kwenye kidin mutuwa mai baka sai soja. To har yanzu dai muna kan batun tsaro ne inda ƙwararru a wannan fanni suke nuna rashin su da adadin 'yan sandan Najeriya da kuma da ake fifita wasu al'amuran tsaron ƙasar kan wasu lura da ɗimbin matsalolin tsaro da ke addaban Najeriya. Ko da jami'an 'yan sandan sun ce irin matakan da suke ɗauka na haifar da kyakkyawan sakamako kamar yadda za ku ji a wannan rahoto na Hassan Maina Kaina daga Abuja. Na yi aiki a ma'aikatan 'yan sanda a lokacin da na kama aiki. an gaya min 'yan sanda na najeriya jimillan su dubu uku ne amma ni kafin bari nawa ƙididdiga ya nuna min cewa 'yan sandan suna tsakanin dubu da dubu a lokacin ana iyasta yawan al'ummar najeriya kusan miliyan 160 ba yadda za a yi a ce mutum dubu dari uku ma in ma da saba'in da ne sun ba da tsaro ga al'umma miliyan 160 zan kara maka misali egypt tana da mutane jimilla miliyan 80 amma wanda suke aikin tsaro na cikin gida aikin 'yan sanda wanda ake kira policing mutum ne miliyan hudu amma duk da wannan bai hana aikin ta'addanci a ƙasar ba saboda haka 'yan sandan najeriya sun yi kaɗan tsohon ministan 'yan sandan najeriya kenan alhaji adamu maina waziri ke jan hankali kan karancin jami'an 'yan sanda a ƙasar a kuma irin wannan karanci ne masu sharhi irin su shu'aibu mungadi ke kalubalantar yadda shugabannin 'yan sandar ke tsara salon tsaron ƙasar a halin yanzu kai ka san ba aikin hankali ba kuma ba nuna tausayi bane a ce ranar da aka yi kisan kiyashi ga al'ummar jihar Sokoto ji labari an ƙara 'yan sanda ko da guda uku ba a jihar Sokoto amma an ɗauki 'yan sanda dubu talatin an kai jihar Ekiti domin zaɓe wannan ya nuna rashin imani da rashin tausayi da kuma rashin ma wato kiyaye dokokin aikin ɗan sanda. Komai hedikwatar 'yan sandan za ta ci akan wannan korafi? Bala Ibrahim shine kakakin Sofeta Janar na 'yan sandan Najeriya. Gaskiya mutane suna wannan korafi ne saboda ba su san yadda harkar tsaro take ba. Wataƙila kuma an jahilci yadda aikin zaɓe yake idan ka duba a wannan zaɓe da aka yi aka kai mutane 'yan sanda jami'an tsaro guda dubu talatin a zaɓe na baya a wannan jiha a shekara ta hudu 'yan sanda da aka kai dubu saba'in da biyar ne sun ninka wannan adadi so sama da biyu amma harkar zaɓe ta bambanta da harkar tsaro ta yaƙi da ta'addanci da sauransu. Yanzu haka wani mataki shi shugaban 'yan sanda Najeriya ke ɗauka a jihohin Zamfara birnin gwari da sauransu. Idan ka duba duk waɗannan guraren da ka zana ba inda bilji ba kai tsaye da ya ji cewa wannan rikici ya taso. Ya je Zamfara, ya je birnin Gwari. A Zamfara an tura jami'an tsaro sama da guda dubu shida a birnin gwari an tura kusan dubu bakwai ya zuwa yanzu ko ga musu cewa ana samun sauki ana samun sauki hassan mai na kai na muryar amurka daga abuja nigeria ba ku ishara ke ma wani ya yi gida ta waɗannan rahotannin na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc inda gugu ke cewa karfe ɗayan dare ne da kwata yanzu kuma ga shirin tsaka mai wuya tsaka mai wuya waɗannan kuma a lokacin shi malam nuhu gida da nan da ake magana wanda ake cewa ana so a ce ba a yi da shi yanzu shi da yake maganan babu wani aikin gwamnati da aka yi tsakani da allah makarantu nawa aka gyara na firamare da ƙananan sakandare a tsakanin tafawa kwalewa da ogoro da das a faɗi kilomita ɗaya tak tilo da aka yi a ƙaramar hukumar tafa balewa ko ogoro ko das ko alƙalari ko kirfi ko toro wadda aka sa mata kwalta drum ɗaya drum ɗaya tal jama'a barkanku da wannan lokaci da sa domin da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya duk da cewa bauchi ta samu sabon mataimakin gwamna bayan saukar wancan tsohon akwai alamar cewa ganin ba shine na farko da ya fice daga wannan gwamnatin ta jihar ba wannan lamari na ne na siyasa da ke da tasiri a yanzu kuma ana sa ran zai ci gaba da jin tasiri a inda aka dosa dinnan har zuwa zaben shekarar 2019 in gare ga lafiya kuma duk da cewa saukar tsohon mataimakin gwamnan fa faru tun kwanakin baya ga alama har yanzu ba ta daina janyo sabanin ra'ayi a tsakanin 'yan jihar ba eh, sunana haruna muhammad garkuwan duguri ra'ayina shine ito eh, ai ya makara domin ai ya kamata a ce tun shekarun baya ne in tafiyan ba daidai ba ne sai ya gaya al'umman bauchi cewa tafiyan na ba daidai ba ne amma yanzu muna ganin kamar watakila yana da wani ambishin ne dai ya sa ya bari in ba don yana da wani ambition ba ba zai iya zuwa ba zai fita ba assalamu alaikum na hassan alfa hamid so a gaskiyar magana dai wannan rizanin da mai girma mataimakin gwamnan jihar bauchi wato injiniya nu gida da yi wannan abu ne da ya zo mana kan gaba mu ba mu yi mamaki ba kasancewar yau a jihar bauchi duk wani mutum mai hankali a jihar bauchi ya san da abubuwa suke tafiya to dama mu sun faɗa sun ce duk wani wanda yake kishin al'umma a jihar bauchi in dai mai kishin al'umma ne ba za a kai zaben 2019 da shi a cikin wannan da shi a cikin wannan gwamnati ne mai abubakar ba to saboda haka mu abinda da mu faɗa mu sai dai ma mu tashi murna ma saboda ya ya da kwallon mangoro ne domin ya huta da guda haka ne to mun yi amfani da lamarin canjin mataimakan gwamnoni din wajen duba lamuran siyasa da dama da suka shafi wannan muhimmiyar jiha din kuma mun yi sa a samu mutane guda biyu da suka san siyasar bauchi din wanda kuma dukkansu ma masu ruwa da tsaki ne a cikin ita kanta gwamnatin ta yanzu muna muku maganar wannan rabar aminu tukur dan majalisar dattawa mai adawa da wannan gwamnatin da kuma kuma da sabon muhammad wanda ke kare gwamnatin wanda wakilin abdulhamid muhammad ya jagoranci muhawararsu. su shi kakakinsa na watsa labarai mm. yakubu adamu da na hira da shi mm. ya gwada cewar shi a mataimakin gwamnan nan mm. injiniya nuhu gudado ya haƙura da wannan aiki ne na ɗaya don akwai rashin ganin fahimta yadda al'amura suke gudana ana taka shi ba a yi masa yadda ya kamata ba ganin wannan yana ɗaya daga cikin kawaici ma da shi gwamnan mataimakin gwamnan ya gwada daidin a tafi a'a a ina faɗa maka kamar yadda shi babban wana ya faɗa honorable aminu tukur shekara uku ba kwana uku bane kuma ba wata uku bane kuma yadda ya ce yana da ra'ayi mutum ne mai aƙida mutum ne mai tsayawa kan abu ai ba aiki ake yi da bindiga a gwamnatin jihar Bauchi ko kuma a gidan gwamnatin jihar Bauchi ba me yasa sai bayan shekara uku a baya yana ta yabo ne kuma yana ta kwaɗa shi wannan gavna a matsayin yana masa adalci a matsayin wansa a matsayin kuma wanda suke komai tare shi yasa bisa wannan yadda kake gani ko mitin da shugaban ƙasa ne da kuma majalisar zartarwa ta tattalin arziki wanda shi mataimakin shugaban ƙasa yake jagoranci za ka ga gwamnan nan yana nan kuma ba hutu yake ba amma zai ce shi injiniya nu gidado ya je ya wakilce shi to kaga wannan yana nuna maka tun da shi ba yaro ba ne kuma ba kuma yau ya fara siyasa ba kuma bai taba kuka ba a bayyane so kaga mu za mu ɗauki maganan da ya faɗa mu a gwamnatance wala mun san ma ya tafi jinya ne ya karbi hutu na sati uku so kaga shi wanda ya magana me ya magana ne na fahimta su domin ma'aikaci ne a gwamnatin jihar Bauchi to idan na dawo gare ka honorable ka dai ji irin maganganun da shi wannan kaninka da ya faɗa eh, yawa ya ce babu wannan abubuwa da mutane suke faɗa amma kai ganin dai cewar ga irin abubuwan da yake ya faɗa gwamnan na yana ba shi dama yana ma wakiltan jihar bauchi a wurare amma duk da haka ya yadda kwallon mangoro ya huta da guda kamar yadda ka faɗa. Na'am, eh, alhamdulillah hujja na anan shine daga maganganu da ya kawo magana an sa shi ya shugabanci wata hukuma ko kuma majalisi ta musamman wajen ganin an ba wa ilimi abin da ya kama da shi. Ina so in san tun da aka kafa wannan gwamnati malami kwaya nawa gwamnatin jihar bauchi ta ɗauka aiki a shekara uku yanzu misali zan maka makaranta da ke murno a ƙaramar hukuma ta ta tafa wadda aka buɗe ta a zamanin yakubu gawan har yau malamai kwaya uku na headmaster da malami guda ɗaya da malamin addini a makarantar da ke da ɗalibai yara sama da ɗari shida shin an samu gyara sannan maganan an sa shi ya koma ayyukan eh, ma'aikatar ayyuka a kayan hanyoyi a faɗi kilomita ɗaya taktilo da aka yi a ƙaramar hukumar ta faɓalle ko ɓogoro ko das ko alƙalari ko kirfi ko toro aboci ta kudu wadda aka sa mata kwalta drum ɗaya drum ɗaya tal eh, wanda wannan gwamnati ta yi a ƙaramar hukumar bauchi in ka cire hanya da aka kamanta yi a cikin garin bauchi misali hanyar zuwa gidan mai girma gwamna a faɗa mana ina aka yi hanya a zungur lambi waɗanda su ne asalin cibiyar karamar hukumar bauchi to ya sabo ka dai irin bayanin da yi a dangane da irin abubuwan da ka faɗa an tsara ko kuma fito da wani tsari na inganta ilimi wanda yake shi kuma ya kalubalance kuma ya ce a gwada masa wani guda aka yi yawa eh, lissafa kananan eh. hukumomi eh, da bari fara da maganan ilimi ina farin ciki cewa shi babban wana malam aminu tukur memba ne a kwamitin ilimi na majalisar jihar bauchi a yanzu so kuma lokacin da malam nuhu gidado aka bashi bangaren ilimi shi ya sani a matsayinsa na tsohon malami mun zo mun samu ilimi a, a, a dunkule sakamakon jarabawa a 2015 yana digo uku ne da digo uku waɗanda suke da darussa biyar a jihar Bauchi 3.3 hmm. a duk so sakamakon kwamitin da aka sa na malam nuhu gidado mataimakin tsohon mataimakin gwamna kuma ya zama kwamishinan ilimi kusan na shekara biyu da rabi a jihar bauchi a sani na kuma a saninsa an gyara makarantun sakandare ɗaiɗaiɗaiɗai guda goma sha ɗaya an gyara na giyaɗe an gyara na sakuwa an gyara na toro an yi gadon bawul wa comprehensive day secondary school da ke bauchi da kofan wambai da na soro a ƙaramar hukumar ganjuwa kuma da na janar hassan usman katsina da ke nan cikin garin bauchi a yanzu eh, duk aikin ma'aikatar ilimi ne nuhu gida ne ma ya jagorance shi ya ba da aikin kana ji ko na ɗaya kenan na biyu ma'aikatan ilimi a shekara tun da aka dawo mulkin demokaradiyya ba ta taɓa sayan kujera ƙwaya ɗaya ba tun lokacin ɗan uwansa ahmed adamu ma'azu yana gwamna da kuma ɗan uwansa bafulatani malam isa ya gudu yana gwamna sai a lokacin shi malam nuhu gidaɗon nan a nan bochi furnitures muka yi kujeru ma'aikatar ilimi sama da guda dubu goma aka raba wa makarantu da suke alkarya domin a rage cunkoso da wannan kuma ya san cewa abin da ya sa nake ta matsawa duk a lokacin nuhu gida da suke cewa ba ba shi dama a kai wannan fa aka ba da bangaren ict wato bangaren eh, wannan aiki inji da kwakwalwa a bakar ta tare ali polytechnic mai cin kujera 250 da kuma a jami'ar Bauchi da take jama'are mai cin kuje eh, gadau wanda bangaren noma da ke na jama'are ne ake mai 250 so wa'annan kuma a lokacin shi malam Nuhu gida da nan da ake magana wanda ake cewa ana so a ce ba a yi da shi so kaga wannan a ɓangaren sakandare da manyan makarantu yanzu shi da yake maganan babu wani aikin gwamnati da aka yi a wannan gwamnati a yankin tafawa ɓalewa bagoro yana chairman yana memba na bangaren ilimi tsakani da allah makarantu nawa aka gyara na firamare da ƙananan sakandare a tsakanin tafawa balewa da bagoro da das abinda na sani a 2014 an ba da gyaran makarantu a tafawa balewa local government ba su gaza guda 23 ba yana nan kuma ana yin wa'annan ayyukan kuma shi ya sani so magana na gaskiya shine malam nuhu gidado tsohon mataimakin gwamna kuma jigo a cikin jam'iyyarmu wallahi in muna magana na gaskiya mu tsaya a kalman da ya faɗa ya ajiye don ƙashin kansa to ba malam nuhu gida da ne ya fara barin wannan gwamnati mm. akwai jama'a kasan wajen hudu haka wanda yake suka yada wannan kwallon mangoro mm. suka bayyana dalilin suna shi wannan gwamna ma mm. eh, abubakar baya jin shawari kuma in hatsawa yake musu idan suna tare da shi yana daga cikin kamar shi ah, shehu barauningi yana daga cikin wanda suka soma bari aka zo aka samu wasu masu mataimaka masa da ma wani shugaban karamar hukuma duk dai sabili da rashin jin daɗin yadda ma yake gudanar da al'amuransa. To akan wannan batun yawan mutanen da suka fice gwamnatin ta MA ne za mu dora a makon gobe idan Allah ya kai shiri na gaba. Kuma ko bayan wannan akwai sauran maganganu kamar maganar naira biliyan hudu nan da aka ce an ranto daga bankin UBA saboda haka sai a jira zuwan shiri na gaba. yanzu muna godiya ga su bakin namu rabar aminu tukur da kuma kwamar sabu muhammad ta da shi wakilin namu na bauchi Abdulrahman muhammad ya jagorancin muhawara ɗin a can bauchi a madadin su duka ne ne aliyu mustapha sakwata a washington dc huta lafiya Tuma da yanzu kuma ga labarai a takaice. Shugaban Amurka Donald Trump tsaye gefen shugaban Rasha Vladimir Putin ya ce bai ga wani dalili da zai sa ya amince Rasha ta shige a zaben Amurka wadda ya kai shi ga zama shugaban ƙasa ba. Duk da cewa manyan hukumomin leƙen asirin Amurka sun hakikance cewa hukumomi a Moscow sun yi hakan. wakilan majalisar dokokin amurka daga jam'iyyun duka biyu sun mai da martani kan matsayin na shugaba trump inda suka ce sun kaɗu da nuna takaicin ganin ya gaza goyon bayan hukumomin laƙin asirin amurka a taron manema labarai na haɗin gwiwa da ya da shugaban na rasha ba a halin da ake ciki kuma je litinin jami'an fbi sun kama wata 'yar ƙasar rasha mai ikirarin ita 'yar rajin mallakar bindiga ce a rasha mai alaka da kungiyar kare 'yancin mallakar bindiga ta amurka nra a takaice kan zargin makarkashiyar kutse cikin kungiyoyin siyasar amurka a zama wani yunkurin hukumomi da ke moscow na samun biyan bukatun kasar. jami'an amurka da neto a afghanistan sun karaita rahotanni a kafofin yada labarai cewa shugaban amurka donald trump ya umarci manyan jami'an diplomasiya su nemi yin shawarwari kai tsaye da kungiyar taliban a wani yunkuri na farfado da shawarwari da kungiyar ta mayakan sa kai da zummar kawo ƙarshen yakin da ake a ƙasar na tsawon shekaru goma sha bakwai ya litinin majalisar dokokin masar ta zartar da dokoki ciki har da ɗaya wacce za ta baiwa 'yan ƙasashen ƙetare izinin zama 'yan ƙasa muddin suka aje kuɗi dala dubu ɗari hudu kimanin naira miliyan ɗari da hamsin a wani banki a ƙasar na tsawon shekaru biyar a indonesia gungun mutane sun kashe kadodi kusan ɗari uku a wani wuri da ake kiwon su a lardin papua da ke yammacin ƙasar mutanen sun ɗauki matakin ne a zaman ramuwar gayya saboda mutuwar wani mutum da kada ta kashe kamar yadda jaman ƙasar suka faɗa jiya litinin to masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci sai kuma ɗan an jima a shirinmu na hantsi da misalin karfe 8 agogon najeriya nijar kamaru da chadi wato bakwai kenan agogon ghana za mu zo muku da wani sabon shirin idan allah yadda kada manta a duk lokacin da ake son sauraron wannan shirin da ma waɗanda suka gabata da kuma kallon labarai cikin hotuna da bidiyo za a iya garzaya zuwa shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com za madadin shi sahabu imam aliyu da ya taya ne gabatarwa da solomon abu da ya taimaka wajen haɗa shirin sai injiniyan mu john ellison ni mahmud lalo da ke cewa sai mun haɗu anjima a shirin mu na hantsi salamu alaikum